matafiya da dama ne da gwamnatin jihar Taraban ta maida zuwa jihohinsu cikin kwanakin nan a wani yunkuri da gwamnatin jihar ta ce tana yi ne domin ta tsaftace jihar daga miyagu batun da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya National Human Rights Commission ke ma cewa ya saba doka baya ma dai game da matafiya haka nan ma ana zagin cewa ana wulakanta wasu da kuma karban kudade daga hannunsu kamar yadda direbobi da matafiyan da suka fada hannun waɗannan jami'an gwamnatin Taraban suka tabbatar wa manema labarai sun ji mamu kuɗi sun kaya sun gani kayan amarya ne gani sun dai har ba da dubu shida don suka kana guri daga karfe shida sai karfe biyar na safe. Suka suka ce min ba dubu biyar ba za mu wuce ba sai dai mun koma ko kuma mun koma rawa dai gani sai wani sai. Irin jiya tun malu sana za ga an ɗora wasu wasu ma ana kora su ana mai da su baya ta ɗauko fasinja kana zuwa da su ta ce su a dukkan malu nan a mai da su baya wasu a buge su wasu a kwace kudin su hannun su wani dubu talatin wani dubu ishirin bayan da rabu dai wani dubu biyu wani dubu ɗaya muna Tuni ƙungiyar direbobi ta ƙasa NURTW rashin jiha Taraba ta kira ga shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar da su gudanar da bincike kan abubuwan da ke wakana yanzu a Taraba. Alhaji Kabiru Muhammad Jauro shine ma shugaban ƙungiyar direbobi shiya ta biyu a jihar ya ku bayin halin suke ciki a yanzu ba mana mu ba za mu ba in an samu mai laifi a kama shi a kai shi hukuma in ya kai a kai shi kotu ne ba mu da dacewa amma mutum bai yi laifi ba a kama shi a ɗaure shi a ajiye shi kwana biyar sati yana zaune a cikin zana akwai damuwa wuri ne fasinja mu sun daina zuwa wannan wurare sun koma suna bin ta bauchi haka saboda matsalar wannan wurare to sai dai kuma don ma gano gaskiyar zargin da ake yi ne ma ya sa jami'an hukumar kare haƙƙin na adam a Najeriya kai wani sama zuwa wani shingen da ake mai da matafiyan Ahmad Gambo Dawud shine ma jami'in hukumar taraba ya ko na abin da idanun su gano da kuma matakin da suka dauka yanzu na je gurin muka tattauna da su sai suka ce mun cewa wannan jami'an da suke na ake a wannan gurin sai suka ce mun cewa su ba su suka kai kansu ba an aiko su daga fadar gwamnati sai na ce to hada ne da wanda ya kai ya kawo su sai suka kai da ofishin advisor fanin tsaro Colonel Ajau sai muka zo da shi a ofishin shi sai tambaye ni na gaya mishi dalilin da yasa na zo gurin ba su da dalili su ce tabbas babu bakin da zai shigo a guraren da wannan ba daidai ba na kundin tsarin Najeriya. Kawo yanzu, rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakinta ASP David Misal ta ce ma tana bincike ko da yake gwamnatin jihar ta ce ta da wannan mataki ne ma domin hana ɓata gari shigowa. Mr. Silvano Giwa da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yaro labarai ya yi kanan haske dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar Taraban take ɗauka yanzu. A kawai kun da ake samu a yau an samu an kama boko yan boko a bali a a mutum ju a dole gwamnati ta yi la'akari ko kuma gwamnati zai zai zama mana damuwa ne. ya yi bincike a kanka dole ka koma inda ka fito. Wannan haka bai saba kunnin tsarin mulki ba? inda ban kada aiki inda kake jihar Taraba. Mr. Silvano kenan da ke ma zama hadimin gwamnan jihar Taraba ta fuskacin harkokin yaran labarai Ibrahim Abdulaziz. Sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.